saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau biyar ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutan dajin bakin mahaifa abinda ake kira cervical cancer a Turanci. wakilar sashen hausa ta tattauna mana da likita akan wannan cuta sannan za mu ziyarci filin mu. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ta tattauna da babban likita a matakin kwarewar aiki Dr. Sirayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a babban asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita menene cervical cancer wato dajin bakin mahaifa? Cervical cancer da ake kira a hausance dajin bakin mahaifa ciwo ne da yake fitowa a bakin mahaifan na mace musamman ma wanda take da hatsarin kamuwa da wannan ciwo Yana cikin cututtukan da ake samu ta hanyar saduwa sannan kuma shi dajin bakin mahaifa yana cikin matsalolin da suka adaddabi matan mu. Dajin bakin mahaifa shine na biyu daga dajin mama da ya addabi matan mu. To likita me ke kawo wannan cutar? Na farko dai shine mata wanda suka, fara saduwa da maza a kananan shekaru, sannan mata wanda suke saduwa da maza sama da namiji guda daya. mata wanda suke da ciwon kanjamau ko mazan da suke saduwa da su suke da ciwon kanjamau ko cutukan da ake yadawa ta saduwa, matan da suke shan sigari, matan da suke hayayyafa da yawa, sannan mata kuma wanda suke da iya iyaye ko yayye da kane wanda suka kamu da wannan cutan. Menene alamomin cutar dajin bakin mahaifa? Cervical cancer baya fito da alamomi a kan lokaci. Mace za ta iya zama da kwayoyin cutan wato HPV ana ce mishi human papilloma virus. Ana samun shi ne ta hanyar saduwa. Shi wannan virus in zai iya zama jikin mace tsawon shekaru goma ma kafin nan ta fara samun alamomi. Wasu in suka fara samun alamomi a shekara biyar da kamuwa da cutan zai iya yiwa ana ce mishi genital warts wato wasu abubuwa da su tsiro a gaban na mace su kuma wayannan da kansu ma za su iya tafiya wasu kuma sai an yi treating din su gaskiya idan ta fara samun alamomi su ne na farko za ta iya saduwa da mai gidanta ta ga jini na biyu za ta iya samun yoyon mara mai wari da kalan kuma zai zama na brown haka da kuma yawa sannan cikinta zai iya ciwo za ta dinga samun yawan ciwon mara nan ƙasa sannan za ta iya samun matsala wajen yoyon fitsari misali domin idan ciwon ya yi girma ya girma zai iya fara tafiya kenan daga inda yake nan bakin mahaifa zai fara shiga cikin mahaifa da kanshi har ya fara tafiya ma ya haura ya shiga cikin zai shiga cikin jini ya tafi kashi zai iya tafiya har um, huhu mace ya fara jawo mata matsalar numfashi za ta ringa ramewa da kuma um, jinin nan zai ci gaba da zuba ko da bata sadu da mijinta ba na farko farko in ta sadu da miji jini zai zuba amma nan gaba zai ci cigaba gaba da zuba ne kawai jini. Kamar mata 'yan shekara nawa ne suka fi cin karo da cutar? Yawanci um, mata daga shekaru 45 shine muka fi samun yawa cikinsu amma dai ana iya samun su koda daga cikin masu shekaru goma sha takwas ne misali idan sun fara saduwa da maza a kananan shekaru. To likita ana iya gadon cutar daji na bakin mahaifa? Sosai yana cikin abubuwan da muke tambaya a cikin matan da suke zuwa da ciwon dajin bakin mahaifa ana iya gadon shi kamar idan mace ta gane tana da dajin bakin mahaifa ya ya kamata ta yi jinyar ya ya kamata ta kula da kanta idan mata ta aka ce mata ta zo asibiti an duba an san tana da ciwon bakin mahaifa zuwa za ta yi asibiti ba jinyar da za ta yi a gida da zai yi maganin wannan ciwon domin ciwo ne wanda yake kisa inda an kama shi da wuri ne ma akwai abubuwan da likita za su iya yi kuma za ta zauna lafiya lau ta rabu da shi kenan amma idan wanda ya yi tsanani ne dole sai ta zo asibiti an kula da ita domin ko a yi mata ce tiyata ko a bata chemotherapy ko a bata radiation. To likita tunda cuta ce da ake iya gado misali idan mace ta ga akwai wani nata ko mahaifiyarta da take da cutar ita wani mataki ya kamata ta ɗauka domin kare kanta daga kamuwa da cutar. Wayar da kai idan mace ta san cewa tana da risk factor na samun wannan cutar abin da za ta iya yi shine ta kare kanta daga wa'annan um, bayanan da muka yi wanda suke iya um, sa ta samu wannan cutar kamar saduwa da namiji guda guda ko kuma kare kanta daga samun cututtukan da ake yadawa ta hanyar saduwa ta amfani da kondom misali sannan inda mai shan sigari ne misali ta daina shan sigari idan wanda ta san um, family ta na da shi kuma za ta dinga zuwa asibiti akwai abin da muke yi cervical cancer screening wanda a Najeriya dai an ce daga shekaru mace tana da shekaru 24 za ta iya fara zuwa ana yi ko kuma macen da ta yi aure ta sadu da namiji za ta iya farawa a ringa zuwa asibiti gani clinic clinic za ta zo a ɗauki kamar yadda ake ɗaukan sample na gwajin toilet infection shi ma yana da is very similar to wannan procedure din za ta zo ne kawai a ɗauki sample a kai lab a gwada za a gaya mata a'a bakin mahaifanki lafiya lau a'a bakin mahaifanki akwai matsala to idan yayin da take wannan screening din ne aka samu to za a iya treatment musamman idan ta san tana da risk factor din da za ta iya kamuwa da wannan cutar to idan aka gano cutar tana matakin farko ko kuma kafin kafin ta yi yawa akwai yiwuwar cewa in aka bata magani za ta warke ba za ta kara cin karo da cutar ba kenan ko yaya cervical cancer bai da magani maganin shi shine a cire inda ciwon nan yake to shine inda cervical cancer screening ya zo ya zama dole domin mace da take da wannan tendency na kamuwa da dajin bakin mahaifa in ta zo aka duba ta ta screening din nan aka samu to matabbaciya lokacin ciwon bai yi nisa ba to a lokacin nan akwai wani dan karamin tiyata da za a yi yi don a cikin clinic ma muke yi karamin tiyata da za a yi a yanke wannan wurin da ciwon ya fito ko kuma a amfani da ice nitrogen da muke amfani da shi mu sa a daidai wurin inda ciwon nan yake mu cire ta samu lafiya kenan daga nan domin za ta ringa zuwa da za a ci gaba da yi mata follow up za ta ringa zuwa clinic ana duba ko yaya domin in aka samu aka kona wannan wurin inda ciwon nan yake za ta samu lafiya amma muddin yayi nisa har ya fara cin jikin mahaifa har ya fara taba ma kara wannan sai dai kai ta um, oncology section wato inda za ta ringa samun chemo radiation therapy kenan likita wani irin illa take yi wa mutum idan har ba a ɗauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba illolin na da yawa daga yadda cutan yake tafiya domin baya tsayawa a bakin mahaifa zai kama daga bakin mahaifa ne ya shiga jikin mahaifa ya shiga gaban mace ya shiga har zuwa mara har ya shiga cikin jini da zai iya tafiya har har zuwa kasusuwa zai iya shiga huhun mace zai iya tafiya har kwakwalwar mace nan da nan mace za ta fara samun farfadiya za ta dinga samun matsala wajen numfashi za ta dinga cin abinci rama ya shiga za ta dinga losing blood jini zai dinga zuba daga jikinta kenan an ringa kai ta asibiti ana bata jini ka akan kari mace za ta iya rasa ma control na fitsari da bayan gida wanda sai dole ko a yi mata aiki ko a ringa managing din shi da sa mata pampers ko a sa mata katata um, wato tiyo da ake sawa cikin mara ya fito da fitsari to shi yasa gwaji shi sabaka cancer screening yake da mahimmanci wajen kare matan mu daga wannan cutar na'am to likita wannan cutar tana da rigakafi tana da rigakafi akwai vaccine da ake badawa muna da su a gani clinic mu matan da muka ga cewa suna da wannan eh, risk factors din misali suna da uwa ko yayye wanda suka kamu da wannan ciwon nan da nan muke ba iyayen nan shawara cewa ku kawo 'ya'yanku a zo a ba su wannan vaccine din abu ne wanda ake bada kamar su uku misali eh, akwai savarix akwai kuma gardasil shi ma ɗayan vaccine din so su za iya ba su yau in aka bada misali nan da za a iya bada doses gaman guda guda uku ne shi kenan mace ba wai sai ta ƙara ɗauka ba kamar da yadda ake bada tetanus vaccine ko sauran vaccine din nan. To likita wace shawara zaki ba wa mata domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta? cuta ta daji na bakin mahaifa wato cervical cancer a turanci. Shawarar da zan ba matan mu shine a sa lura a samu awareness wayar da kai wato kan da fahimta kan wannan cutar domin idan ka san abin da ke jawo shi zaka guje shi tun da dai yana kisa mugun ciwo ne wanda baya nuna sai yayi tsanani. To likita yaya zamu kwatanta yawan matan da suke cin karo da cutar musamman ma a nan kasar mu Najeriya? Zaki iya samu ɗaya a cikin mata uku a kullu yomin nake nufi kenan. kenan ɗaya a cikin mata uku za a iya cewa akwai cutar dajin bakin mahaifa. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Leji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. da bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budai yabo ba ha badan budai yabo kudin waka dai don su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. haka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe yau ma muna tare ne da ajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take ba mu shawarwari akan harkar girke-girke hajiya yau kin ce za mu leƙa ƙasashen waje ne domin ganin abubuwan da suke yi na biredi kuma kin ce za a yi a cikin gida wani biredi za mu yi kuma ya za a yi shi yau za mu yi biredin boga ne to kamar kullum muna ƙoƙari ne mu ga uwar gida ko amarya sun ɗan yi wani abu da kansu amma kuma har kamar kullum din idan ba ta da lokaci ko kuma ba ta da kayan aiki eh. Eh, to uwar gida ta yi kokari ta je inda akwai inda ake saidawa kamar shaguna ko bakeries ina gani za ta samu biredin boga ko kuma ita idan ta zo gida sai ta yi uwar gida tana bukatan fulawa idan za ta yi da kanta kenan tana buƙatan fulawa tana buƙatan madara tana buƙatan bota tana buƙatan kwai tana buƙatan yeast tana buƙatan shuga sannan kuma idan uwar gida yana so tun da nata ne da na gida tana iya ɗiga mishi sinadarin ƙamshi wato flavor kenan to ni a kaman kullum tun da ban sani ba ko don ni ina yin biredi da yawa ba sai na yi jike jike jike jike daban ba ko kuma in yi wani haɗe haɗe daban gaba ɗaya nake zuba su a cikin mixer sai in nike ina tsaye kan shi zan ɗauki ruwa kamar kofi ɗaya sai in zuba ko rabin kofi zan fara da kaɗan sai in rika ƙara a hankali saboda har sai na samu abin da nake bukata saboda a duk lokacin da uwar gida za ta yi girki ta kasance mai natsuwa hmm. sannan hankalin ta waje ɗaya to za ta samu um, sakamako a ƙarshe mai kyau to idan uwar gida ta yi haka sai ta bar shi ya buga kamar minti goma zuwa sha biyar idan kuma ba a jikin mixer za ta yi ba kamar yadda na faɗa a cikin roba ne da hannunta ne wani za ta kawo duka komai ta haɗe sai ta ɗauko ruwan ɗumi kamar kofi ɗaya yana hannunta sai ta yi ƙoƙari tana juyawa tana zuba shi ruwan hannunta ɗaya yana cikin eh, saboda yis ke ci ya samu ya ɗan narke ya tashi to uwar gida sai ta sa hannunta ta ɗayan hannu yana ɗan zuba ruwa ɗaya kuma yana motsa shi ainihin fulawan nan da kayan da ta haɗa tana motsa tana motsa idan ta ji ya kai daidai inda uwar gida ta tsaya sai ta dakatar kamar yadda muka ce muku zai kai kamar kaurin cincin amma kuma zai fi cincin laushi to sai uwar gida ta sauta cire shi daga roba ta saka shi a inda za ta yi buga kamar teburi ko kuma dutsen da ke cikin kicin ɗinta wanda aka wanke shi ta goge shi sai ta juyi a kai za ta iya ɗan shafa mishi mai ko bota ko kuma ta barbaɗa mishi fulawa sai uwar gida ta juye saboda ta ji daɗin murji uwar gida fa za ta yi ta murza hmm. murza da ake nufi idan uwar gida ta zuba a kan teburinta za ta saka hannayenta guda biyu ne tana jan ɗaya na dama yana zuwa sama gaba mm. wannan kuma yana ƙasa mm. sai ta sake dawo da shi ta haɗe mm. na saman ta haɗe shi da na ƙasa sai uwar gida ta ci gaba da sa eh, dunduniyar hannunta eh. sai ta rika murza shi ta tafi da shi sama sai ta sake dawo da shi ta haɗe sai ta sake sa dunduniyar ta murje shi haka za ta yi ta ta dawo da shi ta murza ta eh, tafin ake ta murjin nan ne ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo har ta yi kamar tana wasa amma sai ya ce ta ɗauki minti goma zuwa sha biyar akalla dai sha biyar sai ta dan gutsira ta ga ta dan hada hannu biyu ta dan jashi ta ga zai yi kamar roba to uwar gida sai ta murza ta murza har sai ya murzu idan ta saka yatsanta idan ta mulmula shi ta haɗe idan ta saka yatsanta ta dan danna mm. za ta ga ya dawo to ya kwakwake sai uwar gida ta nemi dan robanta ta shafa mishi dan mai ko bota Ta ajiye a ciki sai ta ƙara shafa mishi shi ma shi ma saman shi a kwaɗi saboda kar ya bushe saboda kar ya kama ne kin san ai tashi zai eh, kumburi zai eh, idan kuma kwanan a bushe yake mm. sannan shi ainihin kwababban Mm, fulawa a bushe ke to zai kama jikin roba ka zo cirewa ya kai ta bako ya amma idan da kwai mai a jikin shi da ka zo kawai za ka kama zai fito gaba ɗaya to sai uwar gida ta rufe shi da ɗan nafkin ta ajiye shi gurin ɗumi ya samu ya tasa idan uwar gida ta kwaba ta ajiye shi a gefe sai ta dawo kan nama to a gurin yin filin din shi bogan kenan hmm. uwar gida tana bukatan mozzarella cheese tana buƙatar eh, cheddar cheese sannan tana bukatan ganyen latas hmm. tana bukatan tumatirinta tana buƙatar albasa wasu suna son tattasai mai kala ko kore ko mai ruwan eh, wanda ba shi da yaji hmm. to uwar gida tana iya samun su su mata dan yanyanka sai kuma uwar gida na buƙatar nama na ƙaƙƙi tana buƙatan kwai tana buƙatan albasa mai lawashi ko kuma parsley ko coriander leaves ko silar matan da duk suna da gani idan uwar gida ta zo tana buƙatan gishiri sinadarin ɗanɗano da ɗan man gyaɗa kaɗan sannan tana buƙatan ɗan fulawa ko bread crumbs to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo za ta kwaɓa shi ainihin naman kenan za ta saka masa albasa za ta saka ko albasa mai laushi ko celery ganyen mm. kayan yanyanka ko mm. parsley ko kuma koyan dala a cikin nama mm. ya zai ba shi kala kuma zai yi kamshi cikin ɗaya fa za ta ɗauka ba wai duka da na karanto shine uwar gida za ta eh. ɗauka guda ɗaya za ta zaɓa wanda ita take ra'ayi uwar gida sai ta ɗan daddatsa ya yi ƙanana saboda kar ya fai fato fato sai uwar gida ta saka ta fasa ƙwannan ta kawo gishirinta da sinadarin ɗanɗano ta attarugu in babu attarugu akwai da kakken barkono uwar gida sai ta dan barbada sai ta haɗe su ta kwaɓe shi a cikin nama a cikin nama ta murje shi ta murje shi to anan idan ta ga kaman ya yi dan yi ruwa to uwar gida sai ta dan ɗebi wannan dan biredi ko kuma eh, fulawa cokali ɗaya ta dan barbada sai ta haɗe shi ana ne son ya zama yana yayi ciki akwai wata kuma in dai naman ta mai danko ne ma ba ta bukatan shi ainihin fulawa ko eh, garin biredi sai kawai ta haɗe shi ta mulmula shi ta uwar gida ta ɗauki shi ban san irin size biredin da uwar gida ta yi ba amma naman ne ko eh eh naman nakakke ne ai in babu nakakke akwai za ta daka duk dai na uwar gida ta dai ta samu dai na kakkiyar nama to kin ga ta haɗe wannan to a lokacin na sai uwar gida ta rufe shi ya dan tsumu sai ta koma kan biredin ta kuma wanda za su ta duba ya tashi eh ya tashi sai ta ɗauko shi sai ta yanyanka shi sa nake ce akwai skeli ƙanana uwar gida ta yi ƙoƙari ta ga ta mallake shi saboda wasu abubuwan gara ki bi gwajin da aka baki sai ki fi samun daidai to idan uwar gida ta zo sai ta yanka biredin ta kin ga za ta sa mishi eh, keji 85 ko 75 ko 100 daidai yadda take son girman shi da kuma yawan sa a gida sai uwar gida ta auna sai ta mulmula shi uwar gida ta zo mulmula inda ya zo ta sa a hanta ta mulmula kamar kwallo kwallo eh za ta ga baki mm. ta karkashin da ta yi eh. to ta yi kokari ta sa ya yatsanta biyu ta matsi a fitar da shi a fitar da shi ta matsi mm. sannan tana dan bubbuga shi haka da eh. hannunta to sai ta nemi parchment paper kenan fefan gashi mm. ta dora akan tiranta ta dora biredin ta ta dan shafa mishi yar bota ko kuma ta barbada mishi idan kuma a gargajiyance za ta yi kuma ta samu shi wannan tukunya kamar da kuma kwanan gashi din nan shi ma a shafe shi da mai shi gaban sai ta barbada mishi fulawa saboda kariya ya kamu sai ta dora biredin ta akai sai ta sai ta gasa kin ga wancan an gama to amma kafin uwar gida ta saka shi ta gasa akwai wani lokuta da zaki ga biredin boga yana da dan riɗi a kai to haka yawa wani ya ta dauki bota ne sai ta dan shafa akai ko kwai idan ta shafa akan shi ainihin danyen fulawan da ta riga ta mulmula za ta gasa eh. sai ta ɗebi riɗin ta wankakke gyararre sai ta barbaɗa tun ba a kai shi da wuta eh, ko kuma habbatu sau da baki baki mm. za ki gan shi ma ana barbaɗa mm. to ko ta barbaɗa su duka ko ta barbaɗa a kai daban daban ɗaya ɗaya wanda wanda ke so eh, habbatu sau da ne ko mai riɗi sai uwar gida sai ta gasa to kin ga idan uwar gida ta saka shi a cikin wurin gashi sai ta dawo wurin nama kuma sai uwar gida ta ɗibi cikin hannunta ko kuma cikin ludayi ta eh. ta yi amfani da ludayi na shan kunu eh. ko kuma na wanda mu caterers muke raba abinci da shi na mm. roban nan mm. Wanda uwargida uwar gida take da shi idan ba ta da shi kuma uwar gida ta wanke hannunta ta gutsiri naman ta ta dan sa mai a tafukan hannunta mm. sai ta mulmula sai ta ajiye naman da ta kwa ta dauki cokali daya ta yanka ta aje ta yanka ta aje ta yanka sai ta ka guda nawa ya rage zai rage kadan sai kadan kakkara ma sauran kaga ka gama mm. to a lokacin sai ta dan shafa mai ta fara mulmula a hannunta idan ta mulmule shi duka ta jera shi a tire sai ta aje to uwar gida idan ta zo sai ta saka um, tukunyanta wanda ake gashi wanda baya kama idan ta dora wuta ta dan safa mishi mai ko kuma man bota a kai sai ta bar shi ɗanyi yi zafi sai uwar gida ta ɗauko wannan mulmulallen nama sai ta ɗaɗɗora to a wannan lokacin muna ɗaukan kofi na tangaran mai ɗan nauyi ko ki sa ruwa a ciki sai ki ɗora a kan nama shi wani mulmulallen nama mm. to sai ki kin ga ba dukan bane muke da kayan aiki haka wannan ina bayani ne ga wanda bai da kayan aiki mm. amma ga mai kayan aiki ya sani akwai shi ainihin karfe da ake dorawa akan namu da zai matse shi sai matse shi eh, ya mai da shi daidai cycle din bogan da haka ne ma kuma ainihin hmm, mulmulali in kasa ah, zai mai da shi kamar yadda kasan kofin yake zai kofin kamar sai ina ba da shawara sai a ɗauki kofin tangara hmm. a saka mai ruwa hmm. ko kankan sai uwar gida sai ta ɗora akan nama a takitin da dama dan ya ci sai matse mata shi to kafin ya nuna har ya kai ya taba kofinta ya riga ya rike jikin shi idan kuma tana da tukunyan gashi kin gashi ma ai waje za ta sa ka sa gawayi ta dodora to mm. eh, yanda za ta yi dai ya faɗi mm. idan kuma uwar gida tana da shi ainihin karfin dorawa na boga falin layin sai ta dora kawai wannan na bada shawara ne ga wanda ba shi da ko yana ta ko kuma idan baka kana iya sa a hannunka kaman ka matse shi mm. ya yi faɗin sai ka sa ajiye suka jera suka fara gashi shi ma duk ana ne to a wani gashin ana barba da mai eh to bakin barbada a jikin shi ainihin frying pan kawai dan kadan din nan kawai shafawa zaki eh. ai a jikin nama akwai ruwa akwai kuma kit sannan kuma kai ki manta ila gurin kwabin nan kin dan diga mishi dan man da nace aka dan diga ai saboda ya dan haɗe kai to sai ki dora za ki gani da shi ma kitsa kitsan jikin shi ma ya ishe shi zai zai gasu to idan uwar gida ta gasa za ta danna za ta ji yayi tauri to ya fara sai uwar gida ta juya a yi gefen shi ma ta gasa shi idan har suka gasu sai uwar gida ta cire wani lokaci zai ko zai rika mata kauri bai gasu ba to ta sa wuta da yawa ne sai uwar gida ta rage wuta tana iya daukan ruwa ta dan sa a gefen tukunya mm. sai ta rufe tukunya kin gane akwai su ainihin yawancin yanzu uh, um, frying pan tsinmu suna da murafi wani lokaci kuma abin gashin ma mai biyun nan ne eh. sai kawai ki kife shi ya dan ki bashi lokacin shi mm. nuna amma ki rage wuta idan ya yi uwar gida ta dan danna haka za ta ji ya yi tauri to ya nuna sai uwar gida ta cire shi sannan kuma sai ka zo ta dauki ta duba biredin ta idan yayi ta fitar da shi ya dan sha iska saboda ka samu sauki wurin yanka mm. to idan ya sha iska uwar gida ta yanka shi wannan frying pan ko kuma abin gashi da ta gasa nama sai ta kikkifa biredin ta akai idan ta kikkifa za ta dan bashi effect din gashi sai ya dan gasu shi ma cikin mm. Mm. to idan wannan yayi sai shi ma ta fito ta aji to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo jera shi tana bukatan ketchup tana bukatan mayonnaise sai uwar gida ta ɗibi haife su ta haɗa su a cikin roba ta kaɗa su gaba ɗaya idan uwar gida na so tana iya barbaɗa mishi ɗan barkono ko ɗan gishiri don bai fito da ɗanɗano sai uwar gida ta ajiye shi a gefe nan kuma ga latas ɗinta ta wanke ta ɓaɓɓare shi ba wai yanka shi za a yi ba da faɗi faɗin shi ake so shi ma ta ajiye sannan ga cheddar cheese ga kuma mozzarella shi ma ta yanka shi dama cheddar cheese akwai wanda yake fitowa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya a cikin leda ana sayar da shi sai ta bare ta ajiye to a wannan lokacin ne uwar gida za ta ɗauki ɗauki shi mozzarella da cheddar cheese din sai ta ɗoɗɗora a kan shi ainihin nama sai ta ɗan kai shi tukunya ta ɗan yayyafa ruwa a tukunya sai ta rufe shi ta bashi saboda ya samu ya ɗan narki sai ta ɗauki shi ma cheddar cheese din sai ta saka sai ta mayar kan tukunya hmm. sai ta ɗan yayyafa ruwa ta gefen tukunya sai ta dan rufe shi tiririn shi da dinye din sai sa shi ainihin cheese din sai su dan narke ba wai su narke gaba daya ba eh, zubi ba ya dai narke eh, a kan jiki mm. sai ta fito da shi ta aji haka dayan ma ko mutane nawa za ta yi wa duk ta sa musu cheese ta nar to idan uwar gida ta zo assembly sai ta dauki shi ainihin biredin boga guda daya kin ga da murfin shi kenan sai ta bude sai ta dauki mayonnaise sai ta shafa a kai mm. na farko mm. sai ta dora bangare daya biredin mm. sai ta ɗauko latas ɗinta da ta wanke ta abu mm. sai ta shimfiɗa sai ta ɗauko nama mai cheese ɗin farko sai ta ɗaura kin gane mm. idan ta ɗaura sai ta ɗauko yankakkiyar tumatirinta da ta yanka a tsaitsayen eh. sai ta ɗora guda biyu ko uku sai ta ɗauko albasa sai shi ma ta jera shi tana dama da yankan zobe za ta yi eh. musu inda bukatan shi ainihin koren tattasai shi ma kin ga a lokacin za ka sai ta saka shi idan ka saka shi to wani ya ishe shi kenan mm. sai uwar gida ta dauko shi alayin murfi shi ma ta shafa mishi wannan bama eh, Wannan idan kuma da bukatan ma ta dora a kai bayan an gama kuma. bayan an gama haɗa'a bayan ta saka albasa eh, ta yi ɗaukar kayan kayan ɗaya eh, sai ta ɗan barbaɗa shi saboda wani ya fi so yana ci yana jin shi yana jin mai wannan wani kuma bai damu ba mm. to in tana bukata sai ta sa tana ta riga ta dan shafa abu mai kankace shi a bushe sai uwar gida ta dauko murfi sai ta rufe sai ta saka shi ɗayan bangaren biredi mm. bayan ta shafa mishi nashi baman da ketchup sai ta rufe shi idan da bukatan gashi na ta gaji bayan tsiri idan da bukatan tsinken nan dai na tsiri mm. to sai a soka shi a saboda ya rike mata shi gaba ɗaya zama a ɗaya eh, wannan ban sha'awa ga sanar da sai uwar gida ta tsira a mm. jikin ta da za ta ta kai kanta eh. ko da za ta bada a ci mutane hudu ne biyar ne haka uwar gida ta duka da sauran duk ta jera su saboda kowa in ya zo sai dauki nashi ya dora akan farantin shi ya je ya ci kai Allah ba mu alheri dan wannan in ka ci dole ka koshi daga shi sai ruwa a a sha sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lagos Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.